Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da korar sakataren hukumar jin daɗin alhazai na jihar Alhaji Umar Makun Lafai daga kan mukaminsa. Hukumar jin daɗin alhazan da yi, ita ke da alhakin kai maniyata aikin haji a ƙasar Saudi Arabia domin sauke faralinsu. Da kuma mabiya addinin Kirista zuwa ƙasar Isra'ila domin yin ibada. Gwamnatin jihar Niger dai ta ɗauki wannan mataki ne a daidai lokacin da tsohon sakataren ke can ƙasa mai tsarki domin ci gaba da shirye-shiryen aikin hajji mai zuwa, ko da yake dai babu wani cikakken bayani da gwamnatin jihar Niger ta yi game da dalilin korar wannan sakatare. amma a wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matane tuni har ta mai gurbinsa da wani sabon sakataren. Tuni dai al'ummar jihar Niger suka fara bayyana ra'ayinsu a kan sabon sakataren da aka naɗa. sunana da idris suleiman ya samu amintattu waɗanda za su tsaya don su kyautata wannan aiki tare da shi sa'an nan kuma da yake kamar yadda aka ce ana samun matsaloli ɓangaren abin da ya shafi alhazai ana samun cuta-cuta to ya samu ya tsara tsari na musamman wanda zai zamanto cewa la darara wa la ba cuta ba cutarwa su alhazai ba a cutar da su ba su kuma ba su cutu ba sunana abubakar muhammad rabi beji a shugaban hukumar kula da lamuran addinai ta jihar neja a insha allahu idan su ma'aikatan sun bashi cikakken goyon baya mu karan kanmu muna nan za mu bashi dukkan goyon bayan da yake da experience da muke da shi game da aikin haji za mu tsaya mu ga cewa mun haɗa ƙarfi da ƙarfi mun san cewa an bashi a daidai tsukakken lokaci mai sarƙaƙiya to haka nan kuma za mu yi iya ƙoƙarin mu ga cewa an samu successful operation na wannan shekara insha allahu ta'ala Sabon sakataren alhazan na jihar Niger dai Muhammad Awal Aliyu ya ba da tabbacin yin aiki tukuru domin kula da jin daɗin maniyata na jihar Niger da ake sa ran yawansu ya haura dubu hudu. Na kyautata tsammani insha Allah ta'ala za mu iya ƙoƙarinmu yau na shigo yau na fara yau na ke sa ran ga menene zan iya yi insha Allah. A yanzu dai maniyata daga jihar Niger na cike da fatar ganin an yi su daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Mina a maimakon jigilarsu a Abuja, kamar yadda ya faru a lokacin aikin hajjin bara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.